falau ta alama ma kita alaihi lam ya arid laha ma yasiduha da za a kaɗe ini a sa. Kalau a kansa falau kullita kita ma kulikta alaihi akan abin da aka akan kan dominsa lam ya arid laha Badai zai ba ma yasiduha wai hawiluha baka gane ba abin da ke nufi da za a baka baka ca kusa da shekaru ba bayan na ce mun halicci bayan mu kuna fa shekaru suka zo kamatar da su da a ce mutum ware ike ba yana cikin wa'annan mutane ba da zai ci gaba da aikin abin da aka fasu ba ma ta kudu wannan fahimta tun farko za shi isa a sun ai bita mai kyau idan ka samu bi'a mai ce ku kasa tsaro ire idan ku sai dai Allah kiyaye ba irin tuba mu ba mun tuba ba komai muna zo mu taru mu koma wace ce duk ba komai amma a ce ire-iren mai sa ake neman bi'a mai kyau in ana bi'a mai kyau ko ba kai karatu ba bi'a za ta shafe ka tana yin abu me yasa yanzu ba ko da ya zama za mu gane shi hm? sai sa idin kayan mu duk wanda ka ganki da shirt ko t-shirt ko jacket a zaune a nan ka zuba masa ido in dai zan ya zo ba zai wata ba sai ya ba farko zai zo da fushi in ya ganka da dogon riga dinga cin rai <laughs> don ya gada ke ne wannan ba riga ce ba ni ba ma ganka ba wannan zai ɗauka ka ba wannan zai ɗauka ka kalli wannan ya kalli wannan kana nan kashe ka sai ka kashe shi ma ya nemo jallabi a ko guma mace ina sawa in an jima ya tako kayan sana hausawa ina sawa ya ko babbar rigar ya tako komai sai ka ya je shi wanda zama na wannan idan ka tura kafin ka game bonjo gwanjo ga wani nan sai <laughs> eh? ka zauri na ka ce mu je amma sai ba kowa in ka zauri na ba kuwa ne kina yin ce ka ka ba irin kanan da kananan jallabu biyu na kaje da fa wannan kayan ba ta sau da kan da wuya ka gani yau na ka dubi wancan da wata kuri ka ba ni aro hmm? hayi na hular gagai na tage kana gida wa oh, kan abuja ne ya tuno abuja yau Hmm? shaƙa gansu ya canza da kansa na gani ya ka kawo janaza musamman mai jama'a in an zo daga can in suka zo sai gani mana sun zama mana da nan kamar yi mutu wani da kai na bi Biya muku ba cewa aka ce mana ba wannan kaya shirt ba ta da kyau ba ce mana ci shirt ba ta da kyau ba amma kawai ba ta yi mana ba su wanda ya saba da zuwa nan yanzu inda mai gele za ta zo cikin masanta ta zauna ta ce za ta tsagu ba wanda ya mata komai an manta da ita amana nan yau ta zo gobe ta zo jibi ta zo sai ka ga ita ma tana neman ya je kai mutane na kowa da hijabi sa ni ma shin ka min hijabi ta sai ka sha wannan ke za a jinka miki dinka sai ya oh, ce oh kin da kan da ce da komai hijabi ki a kila ma kai banza da ni ma ka ci ne na ji ko amma ba gane ba so da kan hita da za a kyale ka da abin da halice ka a kansa wasu mutane ba su canza ma ra'ayi ba to za ka tabbata a kansa hmm. bayan karshe kai shi kina ya ko? o ai o ai wata ayan tazakirati mawridi eh hayoyin ike nufi ire irin waɗannan maganganu na da yawa al'urani sai ake wa mufassili na ne ai suna bayani filla filla fil fikrati abin da ke cikin halittar mutum da aka halitta shi kai wal aqali min al ilmi yusul jumlatan eh akwai min al-ilmi fa ba'atha Allah kenan shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzonninsa muzakkirina li ashabil fitri kaga manzonni tunatarwa suke duk abinda Allah ya samu muna da shi kuma mun san shi muna da menene to manzanni sai su kakkumanta malam sa'idu ka canza wannan zan da ne ka sai ka canza da dama za ka ji mutane kun sallah ake mutum na yi irin wannan hannu toshewa ake gaba da ƙarfi amma an kai mata haka abin da ke gudu yanzu shaitan zai shiga suke sai ka ƙara wata amma idan ta taho Ba wani lokacin da cinka tun na tsaya dole shiga wani na ce na banka ba zai ci ba gaba to in aka ɗaya biyu na uku za ta walwale zan walwale haka nan suna ta ce abin da ana kan karanta moman ta sa ba saddafa ku abin da kuke karanta wannan ne shi ya faɗi shi isa sai an ɗau isa ke sai idan ana karatu sai haɗa da tarbiyya kuma da abu dan hmm? yi samun ka ka daidai kuma sai ka ji daɗi ga wuri san dafa alari ne ina nan ta sa ba san dafa ku ya bar wani abu ya fita مذكرين عنه بأصحاب الفطر الصحيحة السليمة فانقادوا طوعا واختيارا sai suka bi suna ainihin sai suka ba da kai suna masu biyayya za'i don kansu shi ne mai baccin kafi da shi ikhtiyara shi ya zaba. ya shi ya ya ce a ai daidai kalmar ta sai dai hausar ta na kila ko bata jaunu ba zaɓa kai ka zaɓa yanzu a nan kai ka kawo kanka ka kalla ko daidai da yawa ka zaɓi nan to idan ana ba da lada a nan zaɓa ka lada da ka kawo kanka ka yi ne kana so don ba a ce maka ba in kana son ka bi in kuma ka so ka bari wani ka bi ne kana so amma da sa ka aka yi ka da lada wanda duk aka kawo shi da buɗe ido da gargaɗi bai da lada babansa nake da lada ko wali da na nake da lada in Allah sa ya warware sai shiga shi wasa ya rijistan sa Allah ne fa bai wannan rijistan da ya juye shi ma ya bi shi kana rijista sai lokacin za a fara ba shi bayan hana shi gaba da ba wancan kamashin kawo shi a yanzu shi ma ya kai martaba an bude masa fayil tau an wakti yara wa mahabbatan da son abun wa ana da ba da kai ja ja'ala min shawahidi zalika da abubuwan da ya sa na shaidan wannan fi qulubi hatta inna minhum man lam al'anil mu'jizata a cikin mutane ko wanda bai tambayi mu'jiza ba mu'jiza ina hujja kai annabi ne akwai wanda bai tambaya ba ina ganin annabi sai kai wannan fiska ka zo da ƙarya ba ba da na ganki na gano ba fiskan makareci ne ba haka da ainihin bai tambaya ba da eh, wal kharisi ka kawo masa wani abu da ya saba wa tsadar bana alima sihhatar da'awati ya fahimci gaskiyan wannan da'awa min zafiya wa alima annaha da'awatu haqqi ya fahimci wannan kira ne na gaskiya ko ba da'awatu haqqin ko burhanu hafiha da'awatu haqqin ko jirruha burhanu hadin dai hujjojin tana cikin da'awar hujjojin ba suna cikin maganganun da ake ba a da bukata a kawo wani mujiza daga waje wa na? wa na bi bayyina suna tsayawa da bayan ala ashabil fitri al suna kafa musu hujja li Allah ta tajja ala don kasu dinga kafa wa Allah hujja bi annahu ma arshadahu wa na'adahu fayyahe alkaulu alaihim ta dalilin wa'incan magana ta tabbata a kansu bi iqamatil hujjati fala yakunu subhanahu zaliman Allah in ya azabtar da wani bare zama yi zalunci ba la bi ta'azibiha tunda sabiga ta san abin da ke nema wa isqaiha fa kada bayyana dalika subhanahu fi qawlihi إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين إن هو شيء بوني بني إلا ذكر abin da ake faɗa muku tunatarwa ne an bata muku ne abin da kuka manta ba da wani abun karantawa mubinu mai yin bayani liyon zira man kana hayya don gargaɗi ga wanda ke da rai kaga wannan ya nuna ƙur'ani ba shan shi ake ba wasu hake da shi yun man kana hayya ba wayan ana son a ce zaɓe a yi ta karanta ƙur'ani ba ne ba ba in ana son a yi kuɗi ba karanta ƙur'ani in ana neman girma a karanta ƙur'ani aiki ake da ƙur'ani wa yahiqqa al-qawlu 'ala kafiri. Fata fata'ammal lura كيف ma'arifatullahi معرفة sanin allah ya bayyana يبين والشهادة له بالتوحيد وإثبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله دا جكادن من ظننسا والبعث لتاشي للش... آه، آه، والبعث للجزاء مستوة مثبتة أربوتي أربوتي في الفترة ولم يقل لي عرف بها أنها ثابتة في فطرته بالكفن شيء يسنس أمتين فطراني أتنانيس فلما ذكرته الرسل جمان زنيس كتنات الدسو ونبهتهم رأى ما أخبروه به مستقر suka ga abin da suka ba da labari tabbata yake fil shahidan bihi aqaluhu bal wa jawarihuhu wa lisanu halihi da ita ko wa hada a'zamu ma yakunu min al-iman ai la nan sakin layi ne nan ma gaba sakin layi ne nan ma gaba sakin layi eh wane babi an gama wancan an gama littafin eh. oh, to ka gani na ka gana mm-hmm. ya karna bai barka talla dalla ba wato ya kare ne a wannan walhamdulillah bai kamata a sami shi nan ba babu shi ne gashi nan a nan ya ƙare shi ke nan da ya sa shi shi ne wannan ka samu wannan haika yi wanka a ciki sai a tsaya da namis ke na yaka a ƙara ba a tsaya masa ba ai wa haza a azamu ma ya kono min al'imani وهو الذي كتبه سبحانه في قلب في قلوب أوليائه وخاصته فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أنا أربط إيماناتك زكاتهم فتدبر هذا الفصل بعد أنفصل فإنه من الكنوز taska fi hadha kitabi wannan babin ba Ba huwa haqiqun bi an tusna ya dace a yabawa wa ayyabo bi an tusna alaihi alqanasib allan qasa kinsar akan fa ana kan karo ka to kada in an kare kishi da kyau har da kinsar a ganin gari ke haka ba ka damu da wannan ba ma yi wato amma har haƙƙi sai ka yi haka karfe dam mai karɓan shi sai a shirya wanda zai zo ima gazu fikiri ya raba ka da shi sai a shirya hmm? shi ai ka ƙi kallo na ne wancan ina wancan ina kai shi saka kallo ka gan shi na zango to shi ne tusuna da na kalla na kalla waye zai fasara min ana sai na yi na nuna shi zai daga hannu haka a rike abu idan misalin ka rike abu a sama sama kara ko ya kabe ka ka ka ka a shirya shi ne aka ce wannan babin kansa tun daga ina ka ɗauko su. ƙarfin hmm? ta ne ni'imatul bayani ko ni shi aka yi ma tsakiya shi ne tun zakara salisan ko a talimu bil kaɗani kaga wannan ni'imatul bayanil haƙi to kaga har zuwa nan inda aka tsaya da ce wannan bayanin da aka yi anan malam wa huwa haqiqun bi an tusnal alaihi al khanafir allon kofa karamin tsaya kai ballan sana ko manyan yatsa walillahi walillahi alhamdu wal minna kaga gani kun yi sa'a da gobe nan zanzo sai dan Allah taimake ni na duba sai dan bai min abun nan ba Ah, ba ka taɓa jin na zo na ce wannan dai na taɓa ɗaukowa ba abin da aka yi kan? Hmm?